baki mai yanka wuya. Takaddama na ƙara zafafa a kan rikicin shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da dakatar da shugabanta Adam Oshomole. a jamhuriyar Nijar kuma wata sabuwar takaddama ce ta barke tsakanin hukumar zaben kasar da wasu 'yan majalisar dokoki masu wakiltar 'yan Nijar mazauna kasashen waje. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne dai gwamnan jihar Edo da ke kudancin Najeriya Godwin Obaseki ya bayyana komawarsa jam'iyyar adawa ta pdp bayan ficewa daga jam'iyyar apc mai mulkin kasar wacce kuma ta dora shi akan kujerar gwamna a shekara ta 2016 matakin gwamnan obaseki ya biyo ne bayan da kwamitin tantance 'yan takara na jam'iyyar apc ya karya lagon burinsa na sake samun wa'adin mulki na biyu ta hanyar cewa baya koma tsayawa takara saboda matsalar takardun karatu daga ƙarshe kuma obaseki ya koma pdp inda yake fatan samun tikitin tsayawa takara domin cimma muradinsa na zarcewa a wa'adin mulki na biyu Sosai sai dai mai sharhi akan lamuran siyasa kuma malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa bello bada yana ganin da walakin kuma ya ce ai ko ina ga koma kulli ne wannan abu yana da alaƙa da siyasa 2023 a lokacin da su mutanen jam'iyya ke tunanin cewa takarar shugaban ƙasa zai koma a kudancin najeriya na biyu da ɗai haka take idan kana da ubangida da ya tsaye da kai shi fa fata ta tashi bukata ba bukata jiha ba ba bukatar kasa ba ba bukata karamar hukuma ba idan ka saba ma bukata ta tashi ta kai ne to shi kuma zai iyakacin gwargwado ne shi yake ka to ba waccan jam'iyya ya koma ta pdp ba kowace ya koma za a samu irin wannan matsala. To a yayin da APC ke mamarin wannan rashin da ta yi sai kuma ga hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wanda ya tabbatar da dakatarwar da wata babbar kotu ta yi wa shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshomole a can baya. Wannan lamari dai ya haifar da ɓangarori biyu da ke da'awar shugabancin jam'iyyar. bangaren sanata abiola jimobi da wani sashe na kwamitin zartarwa ya ayyana a matsayin mukaddashin shugaban jam'iyyar da kuma victor giadom wanda hukuncin kotun farko ya baiwa damar shugabancin jam'iyyar na rikon kwarya wannan badakala dai ta janyo hankalin wasu 'yan majalisar kolin jam'iyyar da suke ganin lokaci yayi da shugaba muhammadu buhari zai kawar da shirin da yake yi saboda fargabar rikicin kan iya tarwatsa jam'iyyar muddin ba ɗau mataki ba abubakar sadiq sa'ad fakai shine shugaban 'yan kungiyar ta integrity da suka kira wani taron gaggawa akan lamarin a abuja shugaban kasa ne zai iya tsawata wa kowane ne saboda shine shugaba na gaggab na jam'iyya da kuma majalisar koli a yi zama na gaggawa a diba matsalolin nan a gyara saboda babun da yan najeriya suke bukata mu yi ba. shugaba buhari an sha yi masa kirari da cewa baya sa baki a irin waɗannan lamura ba ma ma jam'iyya ba har gidansa ma baya cewa komai sai dai a ita faɗa kawai so abin da kenan shi shugaban kasa buhari mutum ne wanda he believe on rule of law ba mutum bane mai sai dinga yi mutane katsalandan amma yanzu ta kai gaban da dole matsayin shi na uba ga jam'iyya matsayin shi na wanda yan najeriya tarayya suka tsaya suka dage saboda shi suka bada mulkin nan da jam'iyyar APC nan ba za mu so in ba Buhari jam'iyyar ta tafi ba muna so in ba Buhari mu matasa da ke tasowa a zama cewa APC nan tana nan to sai dai tuni da wasu masu shari'a akan lamuran siyasa suka bayyana hukuncin kotun ɗaukaka ƙara na dakatar da Oshimole a matsayin ƙaiƙayi ne ya koma kan mashekiya bayan da suka yi zargin oshumulen da hannu a ƙoƙarin hana gwamnan jihar ta Edo Godwin Obaseki tsayawa takara. sakamakon daɗaɗɗiyar takun saƙa da ke tsakaninsu. To amma kuma sakataren walwala na jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya ce sam ba haka lamarin yake ba. Abiola Jimobi a matsayin mukaddashin shugaba ya lamarin yake. Ba mu muka naɗa shi ba tsarin mulkin jam'iyyar shi ne ƙarara ya bayyana haka. Idan shi shugaban jam'iyya baya nan to wanda zai riƙe ko ko zai kula da harkokin jam'iyya a tsarin shugabanci eh, wato shine mataimakin shugaba ko ko mukaddashin shugaba na wannan yankin da shi shugaban jam'iyya ya fito wannan jam'iyyar ba ta auka cikin rashin jituwa da fitina da cikin gida. To in ta auna ta hada cikin rashin jituwa muna fatan Allah ya kawo jituwa din. Wannan na zuwa ne lokacin da kuka dau matakin hana shi gwamnan jihar Ido su obaseki tsayawa takarar zaben ku na fidda gwani a jihar tuni na ji masu sharhi suna cewa yanzu ga oshimolin ma an mai da shi gefe ake kana nan gurin kana najeriya kana aikin jarida aka yi zaɓe a bayansa wani mataimakin gwamnan nan bangaren shari'a suka zo suka ce mutumin nan baya takardu suka kore shi aka ce ai mu ne shugabanni mu mai aikin da ya dace ba mu aikin da ya dace ba to yanzu kuma wannan mutum ya zo yana da alamar tambaya ga da takardun shi magana a ce wai mun hana shi ko ba mu hana shi tsayawa zabe mu shi hana kai shi tsayawa zabe wato ibrahim masari abinda ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jam'iyyar adam soshin da ba abinda zai sa a gano yana da matsala wallahi tallahi ko suna shiri adam soshin wale bai isa ya lullaba wannan abin ba saboda barin gaya muka abin da ya faru wancan karan ma ipdb tana ta samu takardun sai ta shigar da kara a makare wato abin da ake cewa an yi filin case din out of time magoya bayan shi gwamnan jihar Ido gwamnan Obasanjo sun fara murna cewa ah, shi ma dai Oshimole ba mamaki karshen siyasarsa ta zo kenan. A to wannan kuma shi ne yake ga muka ba wanda ya san abin da zai faru da kowane irin dan adam sai Allah. A jamhuriyar Nijar kuma hukumar zaben kasar ta Seni ta ce ba za ta sami damar baiwa 'yan kasar da ke zaune a wasu kasashe damar jefa ƙuri'a ba a babban zaben kasar da za a gudanar a watan Disamba. Bisa al'ada dai hukumar kan yi tanadi da dukkan 'yan kasar za su iya yin zaɓe a ko'ina suke da zama a faɗin duniya. To amma wannan karon ta ce hakan ba zai samu ba sakamakon yanayin da annobar coronavirus ta saka duniya a ciki. To sai dai fa matakin na hukumar zaben ya haɗu da kakkausan suka daga ɓangaren wasu masu wakiltar 'yan Nijar mazauna kasashen waje a majalisar dokokin ƙasar. Waɗanda suka ce san ba za ta saɓi ba wai bindiga a ruwa a ta bakin Honorable Mummuni Isa Jibo. Tun lokacin da sun kace akwai arulma mun komi da komi mun samu takardu mun sa kudi a ambasad saboda in kana so consulaire sai ka biya a wasu kowa da kowa suna da carte consulaire suna da acte de naissance suna jura seni yanzu seni ce wai na abai zuwa euh, diaspora da kai in babu da novium region kamar diaspora babu wata mu karfi da mun ka samu ba seni ne ya ba mu shi ba sai ndp ne ya ba mu shi constitution ne ya ba mu karfi wannan muna da izini mu dauci wanda muna so a presidential kuma muna da izini mu dauki wakilu biyar da an ka bamu su zo wajen assembly national in sun ka ce ba su yi muna ta kur constitutional din mu da su wallahi ba mu yarda wannan dura ne domin ku samu tun 2016 muna vote to amma kuma duk da haka ɗaya daga cikin 'yan majalisar honorable alfari abbas yana ganin cewa hukumar zaben na da hujja mai karfi da ya kamata a yi mata uzuri abin president ne ya fadi yana da hujja saboda ciwon nan ya zo ya takura duniya duka gabariya kuma bai bar Nijar ba. Ala misali ko an ka bude frontier na kasashen waje. yana da wuya sai ne samu lokaci idan yi aikin su cikin wannan kasa su waje saboda kowane kasa wai ya dauki wani wadansu dokoki mutanen amsin ba su yi taro ya yi iya election parcel ya yi ce a rule bai a rulama ya election parcel wanda duka wani alternative ne hanyoyi sai ne ya yi dauka a yi wannan wannan aiki amma a ce ba su participate wannan election ba bai wa durwa ne gare su. za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Ilhikaya, Lamido Abubakar da Suleiman Mani Barma. Cuba Hero da ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.